wanda ya daidai da ashirin ga watan March 1997 idan ba a manta ba har yanzu muna tattauna karatu dangane da shimfiɗar wannan littafi hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallama kama ha jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ta'lif al muhaddis abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani in ba manta ba jiya muna tattauna matsalolin da ash al-albani yake wa musulmi nasiha musamman masu aikin hajji har ya kawo kan nasiha ta hudu da ya ce ya kai ɗan uwa musulmi ka guji ainihin ƙetara gaban mai sallah a cikin masallacin harami ne ko kuwa ba a cikin wani a cikin masallacin harami ba ma'ana kowane masallaci ko a ina ka ga mai sallah kar ka sake ka ƙetara gaban shi saboda ainihin hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗaya daga cikin ku ya ainihin sanya sutura a gaban shi wadda ta daidai da girman kuciyar sirdi ma'ana gwargwadon kusan girman muciya to duk wanda ya wuce ta bayan wannan sutura tashi babu laifi sa'an nan muka sake jin hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan wani daga cikin ku na sallah da wata sutura a gaban shi sai wani ya so ya gifta ta gaban shi to ya ainihin tunkuɗe shi daidai kirjin shi ya kuma kiyaye ya tsare ya hana shi gwargwadon ikon shi idan wannan mutum ya ƙi to ya yaƙe shi domin wannan mutumin shaiɗani ne hadisai biyu kenan da ya kawo bayan waɗannan hadisai kuma sai kawo asare guda biyu na farko daga anas cewa anas ya yi sallah a masallacin harami kuma ya ainihin kafa sutura a gaban shi asari na biyu kuma shine asarin abdullahi dan umar cewa ya yi sallah a cikin ka'aba sa'an nan kuma shi abdullahi dan umar baya barin wani ainihin ya wuce ta gaban shi waɗannan hadisai ne sai a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ce wal hadisani wa ma fi ma'anahuma mutlaqani la yahtassani bi masjidin duna masjidin waɗannan hadisai guda biyu da aka fara kawowa da su da makamantansu suna nuni akan cewa ba a keɓance wani masallaci ban da wani ba wala bi makanin duna makanin kuma ba a keɓance wani wuri ban da wani ba fahuma ya al-masjid al harama wal masjid nabawi duk waɗannan hadisai guda biyu sun haɗo da masallacin Ka'aba da kuma masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama min babi aula waɗannan masallatai ma su ne ainihin suka fi cancanta da a shigar da su cikin wannan ainihin matsala li'anna hadhihi al-ahaditha innama ha sallallahu alaihi wa sallama fi masjidihi saboda waɗannan hadisai annabi ya faɗi su ne a cikin masallacin shi fa huwa al-muradu biha asalatan dan haka waɗannan hukunce hukunce asali ma sun fara daga masallacin Makka da na Madina ne wal masajidul ukhra taba'an sauran masallatai suna bin hukuncin waɗancan masallatai ne والأثران المذكوران النصان صريحان على أن المسجد الحرام داخل في تلك الأحاديث yace kuma waɗannan asarai guda biyu na Anas da na Ibn Umar waɗanda ainihin aka ambata su kuma nassi ne ƙarara akan cewa masallaci ainihin wato mai alfarma na Makka kenan da masallacin Annabi sallallahu alaihi wato masallacin ainihin Makka shi ma ya shiga cikin hukuncin waɗannan masallatai fa ma yuqalu min ba'd al-mutawwifina maganar da ake samun wasu masu mutsawaf waɗanda suke cewa wai suna jagorancin alhazai wa ghairihim da waɗansu masu ruwan malamai amma da kamar jahilai suke cewa annal masjidal makki wai masallacin makka wal an nabawi da masallacin annabi ne minan nahayi su an keɓance su daga cikin wannan hani ma'ana wai a masallacin makka ko na madina zaka iya gifta gaban mai sallah diyar da kaso kuma kai zaka iya sallah ba tare da sutura ba Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani yace la asla lahu fi sunna wannan magana bata da asali a cikin sunna Annabi sallallahu wala an ahadin min sahaba kuma bata da asali daga wani cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma siwa hadithin wahidin yace sai dai hadisi kwaya ɗaya shine ta dai ma za a iya kafa hujja da shi ruwaya fil masjid al-makki an ruwaito shi game da cewa wai sutura game da ainihin wato masallaci a masallacin makka ba lallai ba bace yace la yasihu isnaduhu isnadin shi bai inganta ba wala dilalata fihi ala da'awa kuma ma shi wannan hadisin tare da cewa bai inganta ba babu hujja a cikin shi akan abin da ake da'awar a kafa hujja din kama sayati bayanuhu fi bida'il hajji kamar yadda bayani akan haka zai zo dangane da ainihin bayani akan bidiyoyin hajji al-faqratu ar-rabi'a wal 20 ba'da al-mi'ati ula ainihin a ƙarƙashin gaba ta 124 zai ainihin tattauna wannan mas'ala don haka sanya sutura gare ka wajibi ne kai kuma haramun ne ka gifta gaban ainihin mai sallah tsakanin shi da suturar shi kamar yadda yake haramun kai kuma ka zo kana sallah ba tare da sutura ba don haka in ma a masallaci ne ya kama za ka yi sallah sai kai kokarin kintacen bango ya zan gabanka ko kuma wata dirka in babu to ka samu wani abu ka ainihin sanya ya zama sutura gare ka to ko ya halatta maka ka kwabe ka dan ka sanya sutura a'a bai halatta ba domin sallah ɗin kuma da hula cikar kamala ce ta ainihin siffa ta musulmi don haka ka tabbatar cewa ka kawo hula ka aza azasan da za ka yi sallah to sai ka nemo wani abu daban sai ka sanya shi sai ya zame maka sutura kamar yadda muka fara bayani a jiya cewa za a iya yin sutura da zane hadisi bai inganta akan haka ba don haka al'imam malik ya ce bai halatta a yi zane ba wajen sutura sai dai a aji abu wanda yake wannan abu gashi nan duk wanda ya gani ya ga kasa alama kuma za ka sanya shi gaban ka ne kai tsaye kamar yadda ainihin muka yi bayani jiya saɓanin wasu daga cikin malaman fiƙi da suka ce zaka sa dama ne ko hagu wai dan kashe ɗan ya yayo maka ruwaya ya ka maka tunani a zuciyarka cewa kana bauta wannan abu sai a ce wannan magana ta su kuskure ce domin annabi sallallahu alaihi wasallama a gaban shi ne yake sanya sutura kuma haka nan ainihin sauran sahabbai kamar yadda muka ji daga Anas da makamantansu mun gane wannan da kyau ko sa'annan matsala ta gaba dangane da sutura shine idan ka sanya in kana liman ka sanya sutura gaban ka ko kuma bango ya zan sutura gare ka don wani ya zo ya gifta ta gaban mamu babu komai don haka ana cikin sallah sai alwala wani mamu ta karye zai iya yanka sahun wannan kai tsaye ya yanka shi ya wuce ta gaban masallatan ba komai tun da liman in ba liman ka gifta ta gaban shi ba to baka taba mutuncin sallar su ba mun fahimci wannan da kyau ko Matsala ta gaba kuma dangane da sutura ne, wasu malaman fiqh suka ce duk abin da yake baya tabbata yana motsi ba a iya sanya sutura da shi kamar me kamar ainihin dabba ko makamantan haka wannan maganar kuskure ce dalili ta saba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantacce da annabi ya kasance yana kawo taguwar shi ya aje ta zan sutura gare shi don haka babu laifi akan dan an kawo an sata sai dai akwai abin da yake lallai ba za ka iya sutura da shi ba saboda ka san ba matabbaci ba ne kamar yaro wanda bai damu da kan shi ba ya zo ya zauna a gaban ka sai ka kaddara shi ne sutura ka wannan bai halatta maka ba don wannan yaro yana jin an ce ojiyo jiyo zai ce o oh, zai tashi ya tafi wasan shi ba ruwan shi mun gane ashe sai ka sa abin da yake ainihin wato tabbas wannan dabba kuwa annabi yana iya ainihin sarrafa ta ma'ana daga in za ta yunkura ta tashi don haka yake sa ta don haka babu laifi akan haka ina fatan mun gane wannan Allah ya shiryar da mu sannan sutura ɗin in zaka sa ka sanya abin da yake ainihin mai kauri ne wanda yake za a iya ainihin ganin shi kuma kamar yadda muka yi bayani a jiya bai halatta ka tasa takalmi a gaban ka kana sallah ba ko da nufin sutura ko ba da nufin sutura ba wannan abu da mutane suke shi yasa ake cewa kowa ya tafi makaranta in ba haka ba zai ka ce to ai duk mutane haka suke yi gobe ma aka je masallacin juma'a haka za a yi duk ba kyau i ba kyau duk wanda ya a kowa ya fa kasancewa shuwa ne ba zai gyara ta ta zama sunna ba ko ta zama halal gare shi duk wanda ya ainihin wato aikata wani aiki na kafirci ko na fasikanci ko wane ne shi wannan aiki na nan akan sunan shi ba zai canza ba dan darajar mai darajar a idan jama'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah shiryar da mu الشيخ المحدث Muhammad Nasiru, ناصر الدين ya ce Khamisan, abu na biyar daga cikin abubuwan da yake mana nasiha a kai ya ce wa ala ahlil ilmi wal fadli wajibi ne ga malamai da waɗanda suke da falala kamar sarakuna da manya waɗanda ake ganin mutuncinsu an yaghtanimu fursatal tiqa'ihim bil hujjaji fil masjid al harami wa ghairihi min al mawatin al muqaddasa manyan malamai da manyan sarakuna da mutanen da ke da daraja da falala a cikin al'umma wajibi ne su amfani da damar haɗuwarsu da suke da alhazai a masallacin harami na makka da wasu wurare kamar madina da sauran wurare masu tsarki fayu'allimuhum ma yalzamu min manasikil hajji wa ahkamihi su tsaya su karantar da mutane abin da ya lazimce su na ainihin ayyukan hajji wa ahkamihi da hukunce-hukuncen hajji ala wufkil kitabi wa sunna kuma yadda ya dace a ƙarƙashin alkur'ani da sunna ya ku malamai manya ɗin nan da duk shekara sai an biya muku makka kun tafi wani malami ya shekara talatin yana zuwa aikin makka wani ya shekara ashirin wani yana zuwa ya shekara goma sha biyar gwamnati ce ta biya maka ko mai kuɗi kaza ko wane ne ya biya maka ya biya maka ne dan darajar ne dan darajar malanta dan kai malami ne to ina ma'anan malanta in ka je sai ka ci gaba da aikinka in ba haka ba kawai ka je yan kuɗinka ka canza su in ka da gida hidimar da ta shafi duk al'amarin da zaka amfana da jama'a baka yi wannan da ya biya maka kuɗin aikin maka fa baka aikata haƙiƙanin manufar da ta sa ya biya maka ba dan ya biya maka dan kai malami ne malami ku aikin shi shi ne karantar da jama'a duk inda dama ta samu mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa manyan malamai sun tafi aikin hajji to shi kenan sai ku ta karantar da mutane ba wai zama za a yi kawai a ce ai ga malam wani can an kewaye shi ana kallon shi ba wai ana kallon malami kai in ba mutumin Najeriya ba ina ake wannan sakarci wai kallon shi ake kawai ni ban taba ganin shi ba sai yau to sai ne kuma dan ka gan shi ya biya maka karatu ya bayyana maka ayyukan aikin hajji shine ka ci moriyar shi mun fahimci wannan da kyau ko sa'an nan manyan malamai manyan sarakuna in kun je ƙasashen makka da madina da sauran manyan ƙasashe ba kamata ya ku rinka tunanin kanku ba kawai ina ma'anar shugabanci ko malanta ko sarauta ko limanci Shi ne duk inda kake kana wakiltar waɗannan mutane da ke ƙarƙashin jagorancin ka ne ku tafi manya-manyan makarantu manya-manyan matsaba'o'i manya-manyan malamai ku je ku nemi wata alfarma game da waɗanda kuke wa jagoranci muna da 'ya'ya suna son su shiga jami'o'in ƙasashen ku muna fatan ku ba mu dama muna son ku aiko mana daljafai waɗanda za mu karanta mutane alƙur'ani da suna su fahimta muna son ku zo ku gina mana makarantu a ƙasashen mu muna son ku aiko mana da malamai abin da ake yi kenan amma malami sai ya je zauna turgijinjin sai dai ta kawo mishi shinkafa da kaza yana ci ma ballagata risalatallahi ya sheikh Allah ya shiryar da mu shine sai ash sheikh al-albani yace wa Allah yushghilahum zalika an ad-da'wati ila asli ad-din asli al-islam ko da aka ce malamai su amfani da damar wajen karantar da mutane ayyukan hajji ko yace amma karantar da mutane game da aikin hajji kuma kada ya sa su manta da ainihin kiran mutane zuwa ga asalin addinin musulunci allazi min ajlihi bu'isatir rusuli wadan ar-rusulu wanda saboda wannan ainihin wato musulunci ne aka aiko da dukkanin manzanni baki daya wa unzilatil kutubu kuma aka ainihin saukar da dukkan littattafai ana wa'azi din a cikin al'amuran aikin hajji sai kuma a dawo ana tuntubar mutane game da musulunci baki daya sa'an nan a san cewa musuluncin nan fa shine ra'asul am shine jigon al'amari baki ɗaya domin saboda a tsaye da musulunci Allah ya aiko manzanni ya kuma ainihin saukar da littafai ala wa huwa tauhid asalin abin da ake so a fi bada muhimmanci wajen kiran mutane shine tsantsar tauhidi musamman mutanen kasashe irin namu dinnan nan waɗanda anan duk abin da ka gaya musu sun ce kai ba yahude ne kai ba wahabi ne amma a can dole zaka gansu sun yi ladabi a nan malamansu da shehunansu da shugabanninsu sun hana su saurare kama balle su fahimci inda ka dosa to amma a can kowa za ka gan shi ya yi nadama ya biyu to sai ka tattara su har waɗannan 'yan ɗariƙa da kake gani duk za su taru su saurari jawabinka wallahi wani daga sannan sai a samu ya tuba ya dawo kan hanya to abin da ya kamata kenan ƙasa ce ƙasar tauhidi ba ƙasa ce irin ƙasa waɗannan ƙasashe namu ba da kana son ka bayyana matsalolin aƙida sai dai in kayi ƙuru sai kai ƙunan bakin wake can ƙasar dama dandali ne na tauhidi diyaru tauhidi ma ake mata kirari ƙasar tauhidi to sai ka samu wannan damar ka tsaya ka feɗe wa mutane bayani game da tauhidi fa inna aksara man laqinahum a shekul albani ya ce mafi yawancin alhazai da muka haɗu da su hatta mimman yantami ilal ilmi yace kai har ma waɗanda ake danganta su zuwa ga malanta ake danganta suke danganta kansu zuwa ga ilimi cewa su malamai ne Wajen na hunfi jahalin baligin bi hakikati tauhid mun same su suna matukar cikin jahiltar haƙiƙanin tauhidi wa ma yunafihi min shirkiya. da kuma abubuwan da ke kore tauhidi din na daga fannoni na shirka mabambanta wal wasniyat da kuma fannoni na ainihin maguzanci sai muka same su mafi yawanci har ma malaman suna cikin tsantsar shirka da maguzanci ba su ma san su ba balle su guje su tauhidin kuma da ke shigar da mutane aljanna sai muka same su da yawa ba su ma san shi ba malaman ma kenan banda waɗanda dama su sun yarda jahilai ne kama annahum fi ghaflatin tamma an darurati ruju'il muslimina ala ikhtilafi madahibihim ash-shaykh al-albani yace kamar yadda muka samu mafi yawancin alhazai da muka haɗu da su suna cikin ainihin mantuwa da rafkana cikakkiyar rabkana game da cewa lallai fa dole ne musulmi su dawo su bar saɓanin nan da suke na mazhabobi baki ɗaya duk alhajin da ka haɗu da shi yana aikin hajji in ka ce ga yadda suna ta ce sai ce ai ni ba malike ne ni ba shafi'e ne ni ba hanafe ne ni ba hambale ne ma'ana har ana aikin hajji din a shekul albani ya ce sai mu same su suna cikakken goyon bayan wannan saɓanin mazhabobi da suke ciki mun fahimta to wajibi ne malamai da suka san sunna su wannan aikin don kun ji ya ce a karantar da alhazai ayyukan hajji da hukunce-hukunce ce yadda ya dace a bisa alkur'ani da hadisi a to in kai baka san alkur'ani da hadisi ba kuma to kai ma sai ka zauna a yi maka kenan mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan tauhidi in kai baka san tauhidi ba in baka san shirka ba yaya za ka iya gudar waɗannan al'amura to wajibi ne malamai sai sun tsaya sun fahimci waɗannan abubuwa mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu Ya ce wa kasarati ahzabihim kuma mun samu mafi yawancin musulmi suna cikin ainihin rabkana game da ainihin cewa wajibi ne a dawo daga yawan karkasa kungiyoyi din nan wannan kungiyar shi daban wannan kungiyar shi daban wannan mazhaba shi daban wannan mazhaba daban ilal amali bis sabiti fil kitabi was sunna sun rafkana daga cewa a dawo a aiki da abin da ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna duk sanda malamin hadisi yake magana fa ya sha bamban da wanda ba malamin hadisi ba duk sanda albani zai ce ai aiki da alqur'ani da sunna sai ce wadda ta tabbata don akwai sunnoni da basu tabbata ba sunnoni da basu tabbata ba din ba su cikin addinin musulunci baki ɗayan su to ashe a ƙarƙashin haka wajibi ne sai an binciki menene ya inganta wanda shi ne kaɗai ya halatta a ainihin karantar da mutane a gine su a kai in ba haka ba yanzu za ka samu mutum ya rike sanda ko ya rike kwagiri da samartaka shi da ƙuruciyar shi daram ka ce dalili sai ce ai an ce annabi ya ce al'asa sunnatul anbiya'i wa alamatul mu'min wannan hadisi hadisi ne mawdu'i hadisin ƙarya ne me ya haɗa ka da kwagiri kana saurayi lafiyar ka garas kafafunka biyu ba gurguntaka ba komai sai ka rike kwagiri don me don neman ladan wai sunna wannan sunna asalin ta hadisi ne matacce mun fahimci wannan da kyau ko haka zaka ga mutum ya zo cin abinci sai ga ya sanya gishiri sai sai lashi gishiri haka ya lasa ya lasa dalili wai an ce wanda ya lashi gishiri kafin ya fara cin abinci za a kare shi daga cututtuka saba'in ka gani to ya kamata waɗannan hadisai fa sai an tsaya an yi karatu a kansu kuma an iya a iya tace waɗanne ne suke daidai sannan a gina mutane a kai jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to a shekul albani ya ce lallai a karantar da mutane su bar wannan rarrabuwa su dawo zuwa ga aiki ga abin da ya tabbata cikin alkur'ani da sunna fil aqaidi wajen aqidoji wal ahkami da hukunce hukunce aqida din nan abin ciko ta wannan aqida da ake koya mutane aqida ce ta musulunci ko kuwa maguzanci ne aka zo ana karanta mutane mun fahimta duk waɗannan littafai zaka samu da ake karantar da mutane a ƙasashen nan namu na aqida wallahi littafai ne waɗanda darajarsu bata kai darajar dirhami ba a wurin Allah dangane da aqida ummul barahina ibaatud dijinna ibrahim laqani duk wadannan littafai baki ɗayan su hayaniya ne ga sunan hayatul tauhid hayatul hayatul islami ko wannan mamatatul islam ne fa duk ku condemn din su gefe guda duk baki ɗaya ba musulunci bane wallahi za a je a saka ka cikin wata aƙida ne wadda take tangal tangal ƙarshe shi yasa kowa ya gada a ƙasar nan ana cewa ka yi a hankali fa ba a karanta tauhidi da yawa in ka karanta tauhidi da yawa za ka zo ka ce ba Allah ba haka ake cewa ba eh gaskiya ne wannan irin tauhidin nasu in kai zurfi za ka ce ba Allah don za a zo a ce maka Allah ba ya sama ba ya ƙasa ba ya gabas ba ya yamma ba ya kudu ba ya arewa a to yana ina kenan duk abin da ya shafi aƙida kuwa Allah baya kawo maka abin da ya yake ta kwakwalwarka to duk inda kake tunanin ya kasance an ce ba shi kuma amma an dawo an yi maka tanakubi an warwara kuma an ce akwai shi akwai shi e yana ina sai a ce ba shi sama ba shi kasa ba shi yamma ba shi kudu ba shi arewa ba shi wasu kuma sai su zo alal akas min zalika su kuma su akasanta wasu kuma sai su akasanta me akasi sai su ce Allah na sama Allah na ƙasa Allah na gabas Allah na yamma Allah na kudu Allah na arewa da yaya da zatin shi kuma za su ce shikenan a nan kuma za a zo a tabbatar maka da wahdatul wujudi kenan ko kuma ainihin al-hulul aqida ta hululiyya ke sa duk wani abu da ya zo cikin muguwar aƙida in ka ji sun tsaya suna tarewa akwai wata manufa ne da za ta zo baya fa duk in ka kama yan bidi'a nan zaka ji suna cewa ba su yadda a ce annabi ya mutu ba ba su yadda a ce annabi ya mutu ba akwai wata manufa a ƙarƙashin wannan maganar da suke mecece manufar ba suna zuwa su shimfiɗa su ba suna zikiri sai su ce annabi ya halarto abubakar da umar da da usman da ali sun halarto a idan a can sun ce sun yadda ya mutu in kuma suka ce yanzu yana halartuwa wurin zikirin su kaga sun yi wa kansu tanakudi sun warware maganar su to dan haka lallai sai su ce annabi bai mutu ba annabi kamar ka ne ya mutu ya kwanta a kabari kamar yadda kai kake ai ba zai yiwu ba annabi yana yawo ko ina yaje inda yake zuwa kuma yana bayyana ga wanda ya so su magana har ya bashi shari'a wallahi duk wanda ya faɗi wannan maganar ai sauri ai mishi tanbihi ya musulunta in ba haka ba tun ya ketara addinin musulunci kamar yadda kibiya take fita daga cikin bakarta mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya kiyaye to shine malam yace lalle akwai da mutane al'amuran aqida cikin alqur'ani da sunna da hukunce hukuncen musulunci duk abin da ka faɗa mana ka ce saboda Allah ya ce annabi ya ce mun fahimta to in kuka lura da wannan tsari fa shine shi a Sheikhul Albani yake bi duk a cikin littafin shi da yayi magana sai ya ce saboda Allah ya ce annabi ya ce ko sahabi kaza ya ce kuma ya ce littafi kaza duk da za a dawo a yi adalci wallahi dukkanmu da ke da'awar salafiya ɗin nan wallahi tallahi a raddi bai taso ba ai yaushe ya taso a yi raddi ka faɗi magana ka ce littafi kaza juzuki kaza shafi kaza in baka da shi ka zo a nuna maka in kana da shi baka gani ba ɗauko naka a nuna maka da naka to me yafi wannan kuma amma baka je ka duba ba kawai sai kuma ka je kana a shariya. ma'ana ka zama mubtadi'i kenan kai ma ka zama dan bid'a kenan don ka zalunci gaskiya kuma baka tsaya ka bi tsari na bincike ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to malam ya ci gaba da cewa wal mu'amalat da kuma mu'amalolin mutane na yau da kullum kamar kasuwanci kamar auratayya lallai a karantar da mutane waɗannan abubuwa a sunna in ba haka ba yanzu babu kasuwar da zaka shiga ka iya bambance cewa wannan ahlus sunna ne as-salafi wannan kuma dan bid'a ne gashi nan wannan kirista ne wannan ba yahude ne wannan ba maguje ne duk kasuwancin baki ɗaya ba iri ɗaya ake ba illa man rahimallah wa kalilun ma yan kaɗan ne za ka samu cikin waɗanda kawai suke kwatanta kasuwanci yadda sunna ta tsara in ka tara mutum ɗari da wahala ka fitar da mutum goma cikin haka me yasa ba a koya musu al'amura game da mu'amalat na kasuwanci a cikin alkur'ani da sunna ba ku sani waɗannan abubuwan da a shekul albani yake lissafo mana duk baki ɗaya ana nufin sai malamai sun tsaya sun karantar da mutane su a cikin yadda sunna ta zo da shi na farko ya ce aƙida na biyu ce hukunce hukunce ma'ana hukunce hukunce abin da ya shafi sallah azumi zakka hajji sai an koyar da mutane a qur'ani da sunna mu'amaloli sai an koya mutane aure ciniki jihadi da makamantan haka wal akhlaq da ɗabi'u in ba a gyara ɗabi'un mutane ba shine zaka ga mutum ya ɗauki shed yana yawo da ita a cikin gari dan me kana musulmi zaka sa shed ko jacket ko coat ko ainihin t-shirt kana yawo da ita ba a koya maka ɗabi'a da al'ada ta musulunci ba shi ya haddasar da haka sa'an nan ɗabi'a ba ka da kyakkyawar ɗabi'a za ka iya cin amana za ka iya yaudara za ka iya ƙarya duk me ya kawo don ba a koyar da kai waɗannan al'amuran ba da a ce an koyar da kai a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna in Allah su ko da baka bari duka ba za a samu an rage da yawa daga cikinsu mun fahimta to ya jama'a ku fahimta da cewa shi fa musulunci ba wai kawai a zo ne a kafa wa'azi a ce ɗan ɗariƙa kafiri ɗan shi'a kafiri kowa ya kabbara ba wallahi ba iyakar musulunci kenan ba musulunci kai kanka musulmin sai an ce kai ma gyara can kar ka manta duk inda ka ga babin riddafa da kai yake musulmi wancan kafiri ba da shi fa babin ridda yake ba babin ridda ba ruwan shi da kafiri domin ya riga ya auna shi waje kai ne babin ridda yake cewa ka yi hankali da ni fa mun fahimci wannan da kyau domin ridda mai muktasar ya ce kufrul muslim bi sarihi musulmi ya fito karara ya faɗi wata kalma ta kafirci bai ce kufrul kafir ba li'annal kafira kafirun don shi kafiri dama kafiri ne musulmi shine ake maganar a kan shi to ashe ya kamata ka lura da wannan to amma an kuka shagalci kullum abin da kuke so a yi muku magana akan yan shi'a yan ɗariƙa ran da aka zo aka yi muku magana akan ku kanku ga bidi'a ku ne a masallacin idi a masallacin juma'a wajen ɗabi'unku wajen auratayyaku sai ku ce yau an zo an zage ku kun zama ra'ayinku ɗaya da waɗancan yan ɗariƙa da yan shi'a kenan duk wanda aka faɗa gaskiya sai ce an zage shi mun fahimci wannan saboda haka lallai in an zo an yi mana karatun kwana ɗaya akan ɗariƙa kwana ɗaya akan shi'a saura kwana nawa a cikin mako kwana biyar a yi mana akan bidi'a da sunna game da mu kuma domin dan menene su waɗancan ɗincan da ake cewa kaza kaza wallahi duk malami na sunna ba fa yana cewa kafiri kafiri ko murtaddi murtaddi dan ya ci mutuncin shi bane yana faɗa ne domin hukuncin ya kama haka ba yadda za a yi kuma ana fatan ya ji halin da yake ciki ya gyara a ah, to ashe ana taimakon wancan kafiri ne dan ya dawo ko to waɗannan musulmi ne zai hana ba za a taimaka musu kwana biyar a karantar da su zunzurutun aƙida da bid'a da sunna ba dan su san su jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka duk malami in ya zo yi mana karatu a kan kafirci kaza kaza ya zo kuma ya bayyana mana sunna kuma kar ka taɓa tunanin cewa sunnan nan fa za ta daidai lallai da ra'ayinka ko karatunka ko fahimtar malaminka abin da ake so ka sakar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ragama kamar yadda sahabbai suka sakar wa annabi ragama duk inda ya ja su nan suke jawuwa don me duk wanda ya sanya manzon Allah ya zama shine imamin shi shine ka'idin shi shike mai jagora har abada wannan mutum ba zai asara ba a jama'a mun fahimci wannan da kyau amma matukar ka ɗauki wani abu ka tunkuɗa shi gaba ka watsar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shikenan ka gama jawa kanka bala'i da asara don haka ya kamata kowa ya lura wannan kalma da kullum muke faɗi in za a sanar da wa'azi za a gina makaranta ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wallahi ku tsaya ku fahimci ma'anar wannan sunan duk wanda ya san nahawu da larabci ya ga wannan sunan wallahi ya san akwai aiki fa don cewa akai jama'atu izalatil bid'ati wa iqamati as-sunna ma'ana duk inda bid'a take to waɗannan jama'a sai sun bangaje ta hankalin su zai kwanta ko limamin su ke yi to amma yanzu limamai nawa ne za su yi bid'a a yi shiru in kai magana ai maka raddi to ina ma'ana sunan kungiyar duk inda ka kawo wata sunna sai a ce a'a sai malamai sun yi taro har ai kiyama malamai ba za su yi taro ba kuma to dan me za a rinka yaudaran mutane ku bar mutane mutane suna son su bi manzon Allah a karkashin dokar da yazo da ita daga Allah kai tsaye su bi Abdullahi Ɗan Umar wani yazo ya ce mishi algafata malam dangane da al'amarin kasuru mun kasance ga ƙur'ani ya ce mana kasuru ba za a yi ba sai in ana cikin tsoron maƙiya. to yanzu gashi mun kasance a cikin aminci da kwanciyar hankali ba ma tsoron wani kafiri me yasa muke kasuru sai ya ce haka yadda ka ga haka haka ni ma na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sauƙi ne Allah ya yi mana dan haka annabi ya yi kasuru a halin tsoro ya yi kasuru a halin kwanciyar hankali ya ce kai mai tambaya ka saurara ka ji mu ɗin nan da maguzanci muke bi maguzawa ne Muhammad ya zo ya musuluntar da mu dan haka ba mu san komai ba sai abin da ya ce mana shine kawai muke ɗauka to haka ake son mu mai da rayuwar mu mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu sa'an nan a shekul albani ya ce wa siyasati da harkokin siyasa a tsara wa mutane yaya ake harkokin siyasa ma'ana yaya ake gudanar da rayuwa ta shugabanci wannan tsari dai da ake ciki kowa ya san ba daidai ba ne to ƙur'ani da sunna sun zo da waɗannan al'amura to yaya za a yi a jagoranci mutane a ƙarƙashin wannan in kun ce mutane siyasa da ainihin hukuma take kafawa ba za a yi ba to ya kamata ku kawo mutane mafita akan wata irin siyasa za a yi don in dai ba ku kawo wadda za a yi ba wannan da kuka ce ba za a yi din nan ba za kuma su koma su yi mun fahimci wannan da kyau ko to shugabanci tun daga gidanka har zuwa masallaci har zuwa shugabancin da ya shafi al'amuran anguwa al'amuran gari al'amuran ƙasa wajibi a tsaya a karantar da mutane akan haka Allah ya ji kan Shehu Usmanu dan Fodiyo baki ɗaya sai da ya rubuta littafi bayanu wujubil hijrati alal ibadi wa nasbil imam yace bayani game da cewa wajibi ne musulmi su hijira su kafa jihadi kuma su kafa halifa guda ɗaya duk faɗin Najeriya nan musulmi kwaya ɗaya ya zama shi ne shugaba kuma a ƙarƙashin musulunci ba wanda zai tashi ya ce mu fa ba ruwanmu da addini ba mun fahimta to duk abin da ya kamata a cikin wannan littafi na tsarin gwamnati sai da shehu usman ya kawo shi kai har yaya za a yi juyin mulki sai da dan fodiyo ya kawo ku je ku nemi wannan littafi akwai wani a sheikh fatih hassan wani mun fahimci wannan da kyau ko to ashe musulunci yana da ta cewa akan siyasa to ko dai a kawo a ce wa mutane wannan da ake yi daidai ce shi in ku aka ce ba daidai ba ce to dole a kawo musu wadda take daidai su in ba haka ba duk sa'an da yaro ya ɗauki gwangwani yana wasa ka kwace ya ɗau takwatako yana wasa ka kwace ya ɗau ƙwallo yana wasa ka kwace an jima kuma zai suri rediyon ka ya ɗauka je ma da ita ya wasa da ita ashe lallai in ka raba shi da wani abu dole ka kawo mai wani abu shi yasa Allah cikin ƙa'ida Qur'ani ya yi ce ma nan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ba wata aya da zamu shafa hukuncinta ko mu shafe karatunta sai mun zo da wadda ta fita alheri ko kuma kwatankwacinta amma ba zai yiwu kawai a raba mutane da abin da suke ba kuma a ce ku ci gaba haka kuna ganin an ce kungiya ba za ta yi siyasa ba ko to aka tafi akan haka kuma yan kungiya ba su yi siyasa ba sun tsaya ciyaman sun tsaya kansila sun tsaya menene wasu sun ci wasu sun faɗi sakamakon haka wani na gaba da wani kuma duk suna cikin kungiya da ƙungiya ta ce za ta yi sai ƙungiya ta ce mun zaɓi siyasa kaza misali ake yi ƙungiya ta zaɓi siyasa kaza don haka duk reshen ƙungiya na ƙasa dole ɗan kaza ne kawai kai ko shikenan a gari kaza ƙungiya ta tsaye da wani duk garin baki ɗaya an tsaye da wani a ƙauye kaza an tsaye da wani wani shine kaza wani shine kaza shikenan duk ɗan izalatul bid'a wai kamatu sunna yana zuwa me zai dangwalawa sai a ce abin da zaka dangwalawa shine wannan bishiyar kwakwa ko wannan ɗaki mai masara ko wannan hannu mai biyu duk abin da aka ce shine tambarin mu shi zaka dangwala duk kasan nan sai a waye garin Allah ya so na musunci to dan menene ba a yi haka ba kuma ba a kawo mutane abin da za su yi ba kuna ga sun afka din kuma gaba ta shiga tsakanin su wannan dan kungiya wannan dan kungiya wannan dan kungiya sun tsaya takara wannan ya ci ya kifar da waɗannan sun hau gaba Hajibi ne sai an yi gyara akan waɗannan al'amura ko kuma a kafa wadda take ta musuluncin mana in aka ce a fito a kafa siyasa sai kungiya ta ce ta fito ta kafa ta gata ba ku jin 'yan algeria sai kungiya ta kafa ta shikenan a sa mata jam'iyyar musulunci kawai jam'iyyar musulunci ba za a ce jam'iyyar izala ba eh, eh, so mu eh, ka san alharbu hud'a annabi ya ce yaƙi ɗan dabara ne sai da dabara sai a ce jam'iyyar musulunci islamic people's party ta ga hannun na sa mata suna ma misali to sai a haka ranar akwatin zaɓe shi kenan gashi jam'iyyar kishin musulunci sai mai hoton tankar yaƙi da bindiga da mutum da rawani mun fahimta kana zuwa ko ka dangwala a jam'iyyar kishin musulunci ko ka duk abin da ya saba wannan jam'iyyar kishin me kishin kafirci dan haka ɗan ɗariƙa ne kai ɗan shi'a ne kai ɗan ba ruwanmu ne dole in ka zo ga tambarin musulunci ga sauran tambun kuma wanne za ka dangwalawa a dole mu ci zaɓe sha Allah kenan alharbu khud'a ba haka waɗannan islamic front suka yi ba na algeria suka yi nasara shine aka zo kuma aka yi musu kutun gwila to ya kamata lallai fa musulunci sai ana tafiya da mutane waɗanda suke masu hazaƙa da hangen me ake ciki kuma suna binciken me yake faruwa yau da kullum Eh, tunaninka shekara talatin nehu da MPC an tashi aikin wannan yanzu ana tunanin yanzu ne mun gane wannan Allah ya shiryar da mu wal iktisad da kuma ya za a yi tattali tattalin arziki na ƙasa wata hanya ne kuɗin shiga za su rinka shigowa yaya za a yi kowa ya ji daɗi wallahi da za a tsara wannan ko da wahala a kama waɗanda za su yi fashi da makami a Najeriya domin biyu bisa uku masu fashi da maka biyu bisa uku na masu fashi da makami a Najeriya wasu baƙar fatara ce ke sa su ya zauna ya rasa kaza ya rasa kaza sai ku zo ku wuce da mota ta miliyan biyar tun ana hawan ta miliyan biyar ana yanzu ta miliyan goma sha ake hawa bai karya ba rogo da zai ci da rana ya gagare shi bai sha koko da safe ba da almuru bai samu abin da zai dindima cikin shi ba sai ga kai sai samu wata yar kura na fa je a wasa mishi lafiya wani sai ce zan je zan gyara wata gonar gado ne fashi zai je yayi sai je tara gangaren kubannin nan kana zuwa sai mika maka a haka dole ka fito ka bashi to amma in aka tsara wallahi yanzu yadda ƙasar nan take da arziki babu wani ɗan Najeriya da zai zauna a cikin wahala wallahi ka tuna duk abin da kake tunanin Allah ya mallaka wata ƙasa na arziki Allah ya baiwa Najeriya mutanen Saudi Arabia fa ƙasar Saudi Arabia fa da kuke gani fa ƙasar Saudi Arabia ba tafi Najeriya dukiya ba fa abin da tafi Najeriya shine ta fita shugabanni na garu waɗanda ke jin tausayin talakawa amma ba dan haka ba da me suke alfahari da man fetur sannan sai babban alfaharin sa addu'a annabi ibrahima a to mu muna da man fetur muna da gona duk abin da ake shuka a duniyar nan an shigo da shi Najeriya akwai wata ƙasa a Najeriya wanda zai yi har wannan habbatu sauda da ake cewa wai ba za ta yi a ƙasar nan ba mu mun gano garin da za a shuka ta ta a ƙasar nan duk ƙasar da kake tunanin ana shuka wani abu wanda za a ce wayan an kashi Najeriya ba zai ba akwai wani gari ko wani ƙauye ƙasar ta yi daidai da ƙasar da ake shuka shi to me Allah bai bamu ba ta ma ba mu samu waɗanda za su sarrafa ba mun fahimci wannan yanzu tsakani da Allah tsakani da Allah yanzu yadda ake tituna a garin nan haka gwamnati ta rubuta ta ce a yi to yanzu ba a zalunci talakawa ba ya kamata a rinka tunani game da waɗannan abubuwa a kankare muku titi mai kyau sai a zo a yi muku wani doron mage kana tafiya yana tsalle haka kuma shi kenan ba wani da zai rubuta petition ko ya rubuta ba zai samu cin nasara ba don me an bi an kakkare ko ina sayyidina Umar yana zaune cikin Madina yace duk kasashen musulunci a je a bincika inda aka ga wani kwatami ya rarake gada ta karye a je a sauri a gyara gadan nan kar a doro wa jaki ko alfadari mangala ya rasa gadar da zai taka ya biya zo ya haura ya afka ranar alkiyama Allah ya tara Umar gada da jaki zai wuce yace a gyara ba gadan mota ba ta jaki sadakar zinare aka kawo ɗan guntu haka sai annabi ya baro shi a gida ya zo sallar la'asar yana sallah sai ya tuna an kawo sadaka ban fito da shi ba yana sallama sai ya tashi da gudu ya shiga cikin gida sahabbai suka ga lafiya irin wannan sauri ya sauri yana fitowa da ya ga irin fahimtar da suka yi sai ya ce lafiya lau guntun zinare ne aka kawo sadaka na manto shi a gida ina sallah na tuna shine neman maza na fito da shi kada ya tare ni daga samun rahama ranar kiyama duk duniya da lahira in aka taru babu wanda zai shiga aljanna ko annabi adamu sai annabi muhammad ya shiga amma ya ce yana tsoron ka a tare shi saboda guntun zinare katan zinare nawa aka ɓoye yanzu to wallahi duk za a hisabi akan haka shi yasa wannan zo ya ce annabi ka naɗa wani gwamna ni baka naɗa ni ba wani ka naɗa shi ni baka naɗa ni ba sai annabi ya ce wallahi ku daina roƙon a naɗa ku inna ha damatan yau malkiyama Ya ce duk wanda ya ɗana mulki ranar alkiyama wallahi sai ya raina kanshi ya kamata a rinka lura da waɗannan abubuwa gyara ake so a rinka gyaggyara al'amura a gyara nan a gyara nan a gyara nan a gyara nan amma ana tafiya kawai ana ta cutar mutane wallahi yadda ake cutar mutanen kasar nan jarfata ba zai yadda haka ba burodi za a kara kuɗi yana biyu da sisi zai zama biyu da kwabo shida nawa za a ƙara kwabo sai da aka shekara ana sanarwa baɗi iwar haka za a mai da burodi biyu da kwabo shida amma da shekara ana sanarwa gidan rediyo da gidajen abin nan amma da aka zo a ƙara sai suka yi zanga-zanga suka ce ba su yadda ba da karamin burodi a ƙasar nan kwabo shida ne sai ka ci ka sha ruwa ka sha mirinda ka koshi yanzu sai ka tashi da burodin naira arba'in tana neman ƙari <laughs> komai ya kuntata kuɗin kasar mu da darajar su daidai da dinna wata ƙasa har ma yana fin wata kasa daraja amma yanzu fa mun zama kusan muna daga cikin asfalus safilina sai ka ɗibi damin kuɗi dam sai ka bayar sai a baka wasu 'yan daloli na amerika kwaya biyar duk wannan wahala ka ta tashi a iska kwaya biyar Allah ya shirya da mu shi ne ainihin shekul albani ya ce har abin da ya shafi tattali a wurin aikin hajji ai ta jawo musulmi akan cewa komai ana so sai an dawo da shi yadda Kur'ani da suna ya tsara ibn taymiya yana da littafi ai a siyasatu shar'iyya haka almajirin shi ibn al-qayyim duk sun nuna yadda shari'ar musulunci take a shar'ance duk babu abin da ba a tsara ba ba wata shekara nan aka zo aka ce za a ƙayyada farashi ba za aka rinka bin mutane sojoji suka rinka bin mutane ana zalunta su duk zalunci ne ba musulunci bai ce ai haka ba abu dawud ya ruwaito hadisi sahihi sahabbai suka zo suka ce ya rasulullahi sa'ir lana ka kayyade mana farashi annabi ya ce ba zan kayyade muku farashi ba ba ni san in je kiyama Allah yana tuhumta ta da na cuci wani koda fifi ina ma'anar wannan mutum ya je ya siyo kwalin omo naira ɗari ka zo ka ce lallai ya siyar da shi uku da sisi ka cuce shi ko baka cuce shi ba ku bar mutane su siyar naira ɗari ɗari ɗin ku gwamnati ku je ku kawo na sule uku uku ko naira uku uku ku zo ku ce control price ɗin shi naira uku da sule biyar ku gani ku kawo naku ya bazu duk mai siya ya ɓoye ya ɓoye ba ku ne da gwamnati ba ku yi ta bungo shi kowa ya kowa ya ɗibo kuɗin shi ya siya ya je ya ɓoye ɗin har ya gaji da ɓoyewa sai talaka ya samu wadataccen shi farashi ba zai daidaitu ba to amma mutum ya riga ya siya naira ɗari ka zo ka ce lallai a dawo da shi naira uku ko a dawo da shi naira talatin ka cuce shi naira saba'in ɗin nan Allah zai kwace mishi sai ku kawo naku na gwamnati ina shinkafa da 'yan Najeriya suka yi ta farin ciki za su ci farar shinkafa an dai ci na sati uku ta koma yadda take sai wani da wani to yaya aka yi kuke cin wannan shinkafa kamar roba kamar roba aka dafa ta zaka ji tana burus burus burus lafiyayya ya fara sol kamar daga sama ta zubo irin ta suke ci kai kuma sai ka zo kana ci eh, kwallon tsamiya eh, tsakuwa duk su haɗu suka appendix ɗinka ka je asibiti kuma sun ce sai ka ba da dubu goma sha za a feɗe ka da wanne talaka zai ji saboda Allah ya kamata a rinka tunani game da wannan shi ne abinda shekul albani ya ce siyasa da tattali dole ne a gyara su su dawo ƙur'ani da hadisi wa gairi zalika min shu'unil hayati da waɗansu abubuwa ma daban daga cikin al'amuran rayuwa wa anna ayya sautin yartafi'u shekul albani ya ce kuma ka sani da cewa duk wata murya da ake ɗagawa wa ayya isla'in yuz'amu ala ghairi hadha da duk wani gyara da ake cewa mu za mu gyara za mu jaddada za mu kaza in dai ba akan wannan ainihin wato asalin ba ala ghairi hadha al-asl al-qawim in dai ba akan wannan asali wanda yake ainihin miƙaƙƙe ba wa siratul mustaqim kuma hanya miƙaƙƙiya in dai ba karkashin qur'ani da sunna ba fa sawfa la yajil muslimuna minhu illa dhullan wa da'afa ba abin da zai haddasa musulmi wannan irin shewa shela da ake da cewa za a ci gaba sai kaskanci da rauni kuma ai kowa ya gani yanzu wannan ya taso ya ce mu za mu haɗe kan musulmi za ka haɗe kan musulmi za ka haɗe kan musulmi sai ka ce a ƙarƙashin alƙur'ani da sunna kuma a daidai da fahimtar da annabi da sahabbai suka yi alƙur'ani da sunna to a nan ne ake rabuwa in ba haka ba za ka ji ɗan 'yan bidi'an nan su ma suna cewa ahalus sunna ne gaskiya su ma sunna ne suna aiki da Alƙur'ani da hadisi amma ba a ƙarƙashin yadda Allah da annabi ya ce ba shi yasa bidi'a ta shigo ai mun fahimci wannan da kyau ko to ashe in ka fahimci wannan duk wata da'awa da za a zo a yi ai za a ci gaba za a yi gyara za a haɗa kan musulmi za duk ga nan suna ta ruɗa kansu babu wani abu da zai yi wallahi sai an dawo alkur'ani da sunna din nan ala fahmi salafis salih a yadda sahabbai suka fahimta suka tafi akan haka mu ma za mu tafi in ba haka ba za a yi ta rikici ne kuma kowa yana gani sai ce wal waqi'u akbaru shahidin ala zalika kuma abin da ke faruwa yace shine babban shaida ma game da haka wallahu musta'an Allah ya taimake mu الشيخ الألباني يتي وقد تتطلب الدعوة إلى ما سبق شيئا قليلا أو كثيرا من الجدال بالتي هي أحسن يتي ميوا ونن دعوة أكتي أنت أكتي ذاك ميكي أسيلين أيك مكة ذاك كراي متاني زوا أبن دا بيان يقبات أكنش توهيدي دبرين شركة دبدي أكو to me yiwa za a ɗan buƙaci ɗan jayayya kaɗan ko kuma ma mai yawa to amma sai ce dillati hiya ahsan ai da tsari da hanya da manufa kyakkyawa domin mutane ne wannan ya zo da aƙida kaza wannan ya zo da aƙida kaza wannan da fikihu kaza wannan kana cewa ya gyara kaza mai yawa ya saba aƙida shi jabalur rahma zaka je ka samu wasu sun je sun hau dutse ne wa ce musu wanda ya kashi akan wannan dutse zai yi kuɗi shikenan sai ga sun tafi sun je suna yi duk yadda kai kokarin fahimtar da shi zai ce kai malam ba na son wa'azinka zaka ɗan cije ka ga jayayya za ta shigo to sai a bi ta hanyar da ake ganin zai fahimta wallahi wasu abubuwan fa abin da zai baka takaici wai malami ne zai zauna ya ce musu haka ai in dai kai kashi akan wannan dutse za ka yi kuɗi in dai har kai zina da mahaukaciya za ka samu kuɗi duk ba ga sunan ba ya ake mahaukaciya miji ne da ita sai ganta da ciki ya aka yi an ba su fatawa in kayi zina da mahaukaciya za ka samu kuɗi sai ga mahaukaciya da ciki rim duk wahalar da ake mai ciki ba wanda zai mata shi da ya biya bukatar shi yana can yana Allah Allah ya kuɗi ana nan shi kenan sai ta zo ta haihu mahaukaciya ta haihu a kotun sabon gari ta ran ana cikin tsindima ruwa a tsakiyar gaban kotu ta haihuwa ta kama jaririn ta sa haƙorinta ta cizge wannan eh, eh, abin nan mahaifa ba mahaifa ba cibiya ta kulle reza ake samu sabuwa da ba a taba aiki da ita ba ba dokan likita ba kenan to amma ita da haƙori ta cizge wannan ruwa da ya taru a gaban kotu a ƙasa shi ta ɗauka ta wanke yaron ta ɗauka ta goya shi ina ministry of social welfare ma'aikatar harkokin kyautata jin daɗin jama'a ina take ba ta aikinta mahaukaci nawa aka kama da tsakar dare aka datsa kan shi duk baki ɗaya Allah zai yi wa shugabanni hisabi akan waɗannan dama abubuwa biyar ne in baka kiyaye su ba kowa ya kai shugaba in an ce Allah ya sa mu ga annabi kada ka ce amu don baka cika sharaɗi ba don za a ce Allah ya sa mu ga annabi sai ka ji mutum amin ka tabbatar sai ka cika sharaɗi fa sai ka kular wa mutane game da harkokin rayuwarsu addininsu mutuncinsu sa'an nan sai ka kular wa mutane dangane da al'amarin da ya shafi hankalinsu sannan dangantaka abubuwa biyar addini sai ka tabbatar mutanen ƙasarka suna yin addinin da Allah ya da shi sai ka binciki wannan ashe dole sai ka je duk inda malaman sunna suke sai ka lalubo su ba ku ce fita kasashen indiya kasashen amerika ku je ku nemo likitoci ƙwararru da waɗanda suke injiniyoyi su zo su koyar da ɗalibai a jami'a ba duk inda za ku shiga sai kun je kun nemo malaman da za su karantar da mutanen ƙasar ku alkitabu wa sunna sa'an nan abu na gaba kiyaye hankali dan menene za a shigo cikin gari ana kama yara suna shan ganye suna shan koken suna shan kaza yaya aka ta shigo ƙasar ina ma'ana custom ina ma'ana immigration da wasu 'yan iska suke shigowa ƙasar ina aikinsu sai kun tabbata kun kiyaye wannan mun fahimci wannan hankalin mutane kenan in an kiyaye wannan shin za a ba da dama za a ba da rasiti da lasisi ga mai sai da giya ka je ka ga kamfanin giya ya fi kamfanin bookshop ɗin ƙur'ani kyau an inganta shi tsoho wanda ya shigo ba kawai zai ce turare ne ya gan shi fes shi nan ta yana kyalkyali an gyara su me yasa an ɗaure musu gindi sai kun kula da hankalin mutane sa'an nan sai kun kula da al'amarin da ya shafi mutuncin mutane ina ma'anan mutunci yanzu kana zaune da matarka a tsakar gida lokacin zafi din nan baka aminci wani dan iska zai shigo ya kama ka ya daure ka can kwana ba ita kuma ya koma ya zina da ita gefe guda ina mutunci wani cin mutunci ya wuce a daure ka a idan ka firifalo falo ana zina da matarka baka da yadda zaka yi duk ɗa namiji da ke da kishin ɗa namiji ba gwamma ya haɗi zuciya ya mutu ba da haka ta faru gaban shi mun fahimci wannan da kyau jama'a sai kun kiyaye wannan mutuncin mutane sannan dukiyar mutane mutum ya shekara talatin yana fatauci tsakanin kurmi zuwa nan arewa dare ɗaya har na sun shafa muwai su fito su kwashe mishi wannan kuɗin shi kenan ya talauci, sai dai dawo ci gaba da kasa yalo ko ba abin da ake kenan ba sai kun kula duk ina sojojin nan da yan sandan nan duk ku zuba su fare ta mana tun daga nan arewa har cikin garin Legas su kare dukiyar mutane su je su samu kuɗi sannan sojojin sai kun biya su albashi da ya kamata yan sanda mobile in ba haka ba dan menene za a ce dan sanda ba za a miƙa mai naira ashirin ba kai ma direba ba ka ji tausayin shi ka bashi naira ɗari mana a tsakiyar daji za a kawo ɗan sanda uku a ajiye yan fashi da makamin suka dira lokacin za su kwashe ransu gaba da to ku kyautata musu mana sannan ku hana su cin hanci matarka wata guda baka kawo cefa ne ba baka kawo nafaka ba ba abin da ka kawo kuma ka ce ka tafita doka kai ka iya baka iya kawo hidima ba mun fahimci wannan kun ga dole sai an yi gyara game da wannan Sa'annan sai kun kiyaye dangantakan mutane ina manufar kiyaye dangantakan mutane sai an lura me ke gudana dangane da auratayya yaya za ku tsara cewa sai lokaci kaza yarinya za ta yi aure sai lokaci kaza za ta gama makaranta amma ba ku tsara yadda rayuwarta za ta kasance ba yarinya ta keta shekara goma sha biyar ta fara tunanin ɗa namiji kenan a zo kuma makaranta a haɗa su ga kwankwason shi ga ta. sannan ga 'yan riga ta sa 'yar guntuwa ga kuma nono ya fito ɗa namiji kuma ya balaga shi bai da mata ita ba ta da miji don me ba za a alkawari ba daga nan sai alkawari daga nan sai gamuwa sai me shikenan sai alfasha sannan ba abin da ya shafi hukumomin in kuka lura game da al'amuran bazawara an sake ta a tabbatar ta gama idda ko ba ta gama idda ba wani hali take ciki da ta zama bazawara ɗin nan tana nan a cikin zawarcin nan lafiya ƙalau ko kuwa ta kulli ciki ta kai maka wata uku ta haihu wani fikihu ne ce wata uku mace za ta haihu to wajibi sai an kiyaye waɗannan abubuwa biyar su ne alkulliyatul khams duk hukuma sai ta kiyaye waɗannan abubuwa in ba haka ba wannan hukuma ta tabbatar da cewa tana cikin matsala cikin waɗannan biyar wanne ne hukumar ƙasarmu ta kiyaye to wajibi ne su kiyaye amma kawai ku biya malamai kuɗi su tafi su maka su umara su muku addu'a addu'a ba duk addu'a da za a yi fa ana a nan tudun wada ku kyautata a talakan tudun wada su muku addu'a ta fi a tafi maka din nan ai an cuci mutane wannan naira dubu ɗari da sittin da za ku biya umara din nan samu gidaje kowane gida a ba su dubu biyar biyar su kyautata ko ba su addu'a ba ya isar ciyarwa din nan da kuka ya isar sai Allah ya biya bukatar ka balle za su ci ba su yi maka addu'a ba oho ya je siyan atarugu na naira uku ka ka dubu biyar ka bashi wani tsohon har zai mutu bai taba ganin dubu biyar ba ka ka dubu biyar wani sai an dan shi kwakwalwar shi kai ya tabu ba bai taba ganin 5000 ba ka ka dubu biyar ka bashi wata irin addu'a ce ba zai maka ba to ya fi waɗannan malaman da za ku tura kun cuci mutane ba ku gyara ba sannan malamai su tafi suna addu'a mun fahimci wannan da kyau addu'a tana da sharuɗa tana da ƙa'idoji in ba a cika su ba ta zama yadda Allah zai karɓa ba in kuma kaga Allah ya karɓa to ane maka istidraji ne Allah yana bin ka a hankali ne dan in ya danke ka baka iya kubucewa Allah ya kiyaye to shine malam ya ci gaba da cewa kama qala Allah azza wa jalla kamar yadda Allah mai buwa da daukaka yace ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana ka kiraye mutane zuwa ga ubangijinka bil hikma al hikma nan al ilmu as sunna a ƙarƙashin ilimi qur'ani da sunna ka kiraye mutane wal mau'izatil hasana da kuma kyakkyawan wa'azi menene kyakkyawan wa'azi ma'anar wa'azi kyakkyawa ba wai a zo ane maka lugudan ba ma baman kaulasan ba a'a kyakkyawan wa'azi shine a gaya maka gaskiya yadda yake ƙarara za ka tabbatar da cewa gaskiya ce sai dai ka bi ko kuma ka ibi amma akan sani annabi Musa da ya tafi wa'azi wurin Fir'auna Fir'auna Allah ya san cewa Fir'auna ba zai musulunta ba a cikin ilimin shi amma me yace wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha in kun je za ku yi mai wa'azi ku faɗi magana cikin taushin zuciya me yiwa ya tunani ko kuma ma nan take ji tsoron Allah ya musulunta ashe lallai sai an samu ƙwararrun malamai masu iya bayani da annabi Musa da Haruna suka tsaya suka yi wa'azi Fir'auna ya fahimta amma sai girman kai Allah maɗaukakin sarki da kanshi ya bamu labari annabi Musa ya ce wa ainihin wato Fir'auna laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbul alamin Fir'auna duk kafircin nan da kake fashe gantaka kake kai ka san ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi guda tara da na zo da su sai Allah kai ka san haka ma'ana annabi Musa ya san mai wa'azin da ya gamsu kenan to ashe sai an samu ƙwararrun malamai da za su iya su binciko ɓarnar su zo su faɗa shi yasa ba daidai bane kai malami ka kame a ɗaka ko a zoro ko a zaure kawai shikenan dole ne ranar juma'a sai dai ka zo ka kwaso mana wannan alkhutabul minbariya ko kuma hudubobin da muka gada iyaye da kakanni Halalu ha hisabu ha iqabu shikenan anan za a kwana anan za a tashi anan za a rayu anan za a mutu mun fahimta a'a malami ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan yana sanin me ke rayuwa me ke faruwa a yanzu in ya zo kutuba sai ku ji fes ya gama sanin duk tarihin rayuwarku ya san abin da kuke ciki sai zo ya bincike sai ka ji kamar da malam ake zuwa yanzu ga fitina tana faruwa mutane ba san da ita ba yan mata yanzu 'ya'yan talakawa atamfa takalmi kallabi gyale da kuɗi yana ruɗarsu sai a ce akwai fati za a shirya a hotel kaza ko a wuri kaza in aka je duk wadda ta rawa tsirara za a kawo takalmi atamfa kuɗi gyale abin wuya abin hannu za a bata kun san 'ya'yanku suna yin wannan to ku bincika ku gani yarka ta ce za ta tafi biki ko za ta tafi fati ka bincika ka gani kuma ana wannan rawa can ga video kamera yana ɗauka za ka yi sha'awa a ce shekara 60 da suka wuce Allah ya kiyaye ga uwarka a bidiyo tana rawa tsirara wannan bidiyo ko nawa ne za ka fiye shi ka je ka tattaka shi ka tsuntsunka shi Don me za ka ce ya munana wannan ya da take yarka kai ne take yarka fa amma wani uwa ce gare shi wani kaka ce gare shi ashe tana da muhimmanci a ashe in ka lura da wannan to me zai sa shigar banza dan ya fito na yayi yanzu ana zamanin biri da wando mage da hula wai sai ka ce to bari ka yarka ai zamani ne tun da dai haka ne sai ka je ka ɗinka mata riga da wando ita ma sai ta sa me yasa wai ai zamani ne haka ake tsakaninka da Allah ka gwada da za a kawo wani hoto da aka ɗauka na uwarka shekara sittin da suka wuce da riga da wando haka za ka so a ce uwarka uh, mage da hula haka gashi ta sa ba za ka so ba wannan yar uwar wani ce ita kuma ya kamata a rinka lura da waɗannan abubuwa in ba haka ba wallahi waɗannan yahuda da ko gani suna can ingila da amerika da faransa da jamus amma wallahi suna da waɗanda suka saka kawai sai nazari ne akan harkokin kasashen musulunci kawai sai dai ku ga yadi ya shigo muku yayi shadda ta shigo muku yayi tun da gwamnan lord ya zo yake najeriya ka duba rigar da ake sa a ingila har yanzu iri ɗaya ce yadin iri ɗaya ne me ya canza amma duk shekara ku kuna da yayi wannan shadda da ku kuke sa su labule suke da ita amma su suna nan kot din nan baka ko brown ko blue ita ce dai za su sa amma ku kuna nan yanzu babban sallah za ta zo to yanzu akwai wani yayin daban yayin nan yana fitowa in aka sa ran sallah ranar sallah da kwana daya da kwana biyu da kwana uku ayyamu tashriqi kenan wannan yayin yana fitowa sai ka ji duk wadannan da sabon gari da muke ana waka kuma sai ka ji aka ta ce wallahi ba za ta sa ba ana waka ke waye sai miki kaza ke sai ta ce ni baba ana waka wallahi ba zan sa ba yayi condemn kwana hudu Allah ya kiyaye har hausawa suna nan ai turawa suna nan suna karatu jami'ar bayero jami'ar ina ne kwararrun hausa suna yi suna nan dan me ba su karanta hausa bature da ya ci bahaushe da yaki zai zo ya karanta hausa dan ya girmama bahaushe bature ne zai je bude muku bbc sashen hausa dan ya girmama bahaushe duk makirci ne wallahi duk waɗannan labaran da suke watsuwa daga bbc ba ƙarya bane ku kuma kun zama sama'una lil kadhibi duk ƙarya ne duk abin da suka san zai amfanar da ku ba za su faɗi ba duk abin da suka san sharri ne gare ku shi za su faɗi Allah ya kiyaye wannan aya Allah madaukakin sarki ya ce wajadilhum billati hiya ahsan kuma kai jayayya da mutane da ainihin hanya wadda take kyakkyawa ce suratul nahl aya ta 125 malam yace fala yasuddannaka an zalika mu'aradatul jahala bi ta'ala ya kai ne wa'azi kana wa'azi a filin aikin hajji. sai hayaniya da jayayya ta tashi to ta iya yiwa a samu wasu jahilai su ɗauko wannan aya su ainihin kafa maka hujja da ita don su tunkuɗa ka? cewa ai Allah ya ce fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji babu jima'i babu fasikanci babu ɗauki ba daɗi a aikin hajji suratul baqara aya ta 196 fa innal jidala al manhiya anhu fil hajji ya ce wannan ɗauki ba daɗi da kasan an hana a aikin hajji huwa kal fiskil manhiya anhu fi ghairil hajji aidan ne dai kamar fasikancin da aka hana a wasu wurare daban waɗanda ba wuraren hajji ba wannan ɗauki ba daɗi dama da ake magana faɗa da hayaniya ake nufi to an hana wannan amma wajen fahimta addini wannan za a tsaya a tattauna wa huwa aljidalu bil batil wanda ainihin ayar take magana an hana shine jayayya da ƙarya wa huwa ghairul jidalil ma'muru bihi fi ayati da'awa yace wannan shine sabanin jayayyar da ainihin ita waccan aya take umarni da shi ma'ana in ya zan jayayyar nan wajen a da gaskiya ne da gaskiya ba a tabbatar da ƙarya da ƙarya ba ya halatta ai amma in ƙarya ce za a tabbatar to bai halatta ba qala ibn hazm rahimahullah al-imam ibn hazm Allah ya ji kanshi ya faɗi a cikin littafin shi al-muhalla juz'i na bakwai shafi na 196 yace wal jidalu qismani jidali din nan da aka ce ɗauki ba daɗi to ya kasu kashi biyu kismun wajibun wa haq akwai wanda yake wajibi ne kuma gaskiya ne daidai ne a yi wa kismun fi batil akwai kashi na biyu kuma wanda yake shi kuma game da tabbatar da ƙarya ne fallazi fil haq wajibun fil ihrami wa ghairil ihram jayayya dangane da tabbatar da gaskiya wannan wajibi ne ko a halin aikin hajji ko ba a halin aikin hajji ba qala ta'ala Allah yace udu ila sabili rabbika sai kafa hujja da waccan aya shi ma wa man jadala fi talabi haqqin lahu wanda ya jayayya domin neman wani haƙƙi nashi faqad da'a ila sabili rabbih ta'ala wannan yayi kira zuwa ga ainihin wato hanyar ubangijin shi madaukaki wa sa'a fi izharil haqqi aw al min al kuma yayi kokari wajen tabbatar da ainihin bayyana gaskiya da kuma hana yin ƙarya wa haka ba kullu man jadala fi haqqin li ghairihi aw lillahi ta'ala haka duk wanda ya ga za a cuci wani sai ya tsaya ya gwagwarmaya dan ya kare shi ko ya za a ainihin kwari addinin Allah ya tsaya ya kare wannan al'amari wannan abu wajibi ne akan ka kai ko a aikin haji ko ba a aikin haji ba mun gane wannan to dan Allah jama'an kaga ana shirka sai ka kyale kaga mutum ya tsaya yana cewa ya manzan Allah ka gafarta min na, a kabarin annabi ya tsaya ai shirka sai ka tsaya ka ce ba kyau duk inda za a je a je ba kyau sai an tsaya an yi wannan jidalin wannan dole ne a yi amma mu ba ma san jidali Allah ya ce fala rafafa wala jidal wala jidala ku kuma kuke shirka to wala shirka kuma <laughs> Allah ya shiryar da mu to shine sai ya ce wal jidalu bil batili wa fil batili ay amdan wanda ya jayayya da ƙarya dan ya tabbatar da ƙarya da gangan zakiran li ihramihi yana mai sane da cewa aikin hajji yake mubtilul lil ihrami wa lil wannan harama tashi da hajjin nashi baki ɗaya sun ɓaci ƙarya ce kake so ka tabbatar kuma da ƙarya to wannan